يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan bakwai watan Rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 23 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ce gaban karatun na littafin nabi rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na dan uwa babban malami Muhammad tani Umar Allah ya kare shi lafiya ya kara masa yawaicin kwana muna nan a shafi na 235 inda za mu tashi a inda aka ce durusun wa ibarun min hadithatil ifki ko? mala ya ce darusa da izna da za a karu da su daga kayan da aka yi wa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam na farko ice tabri'atu sayyidatu aisha tabri'atu sayyidati aisha abu na farko kubutar da shugaba mata ga annabi aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita min al-ifki daga kagen da aka yi mata na zina da me aka kubutar da ita bi ƙur'anin yutla ila akhiris zaman da ayoyi na alƙur'ani da ake ci gaba da karanta su har Allah ya tashi kiyamarsu har ƙarshen zamani darasi na biyu abin izina na biyu mala ya ce an na hikmatallahi ta'ala haƙiƙa hikimar Allah maɗaukaki iktabat ta zartar da an yabzuga alkhairu min thanaya sharri alkhairi ya fito ya ɓuɓɓugo daga tsakankanin shari. فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حقيقة جربت دأك يوى جماعة جدن أبي بكر الصديق Allah ya yarda da shi bi hadithil ifki da zance wanda yake na ƙage ƙarya khairan lahum ya zame musu alkhairi a gare su haithu kutiba lahum al-ajru al-azim inda aka wato rubuta musu lada mai girman gaske ala sabrihim akan haƙurin da suka yi wa ƙuwwati imanihim da ƙarfin imaninsu ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce la tahsabuhu sharran lakum kada ku zaci wannan ƙage da aka yi muku sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a alkhairi ne a gare ku duk da su wanda suka yi sun yi dan sharri ya bi ku sai sharrin ya koma musu ku kuma alkhairi ya bi ku abu na uku alhirsu ala sum'atil mu'minin wato kwaɗai na ba da kariya game da abin da ya shafi kyakkyawan ambato tsakanin al'ummar musulmi sum'atul mu'minin kyakkyawan ambaton muminai Allah yana ƙoƙarin kiyaye wannan da tsare shi wa ala husni dhanni fima bainahum da kuma kyautata zato a tsakankaninsu qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce laula id sami'tumuhu me ya hana sanda kuka ji wannan kage da aka yi wa Aisha dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira muminai maza da mata ya zam sun yi wa kawunan su kyakkyawan zato na alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin wannan kage da aka yi da cewa wannan ko da ji ƙage ne kira ne wanda yake mabayyani to wannan kariya ce addinin musulunci ke bayarwa ga kyakkyawan ambato ya ci gaba da dorewa cikin al'ummar musulmi kada a rika liƙa musu ko danganta musu wani abu mara kyau mummuna da zai wato anin tafiyar da kyakkyawan ambatansu abu na hudu mala ya ce takzibul qa'ilina bil bil'ifki daga cikin darasin da aka karu da shi da ibra abin la'akari da aka samu an karu da bayanin da Allah ina ƙaryata waɗanda suka ƙagi wannan ƙage suka danganta ga Aisha ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su zo da shaidu ɗaya guda hudu akan ƙagen da suka ƙirƙira fa id lam ya'tu bi shuhada tunda ko basu zo da shaidu akan haka ba fa ulaika inda Allahi humul kadibun ire-iren waɗannan bayi su ne tantagarya makarata ga Allah a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗauke su makaryata wanda ko Allah ya ce makaryaci ne kada ma kowa ya karyata shi ya gama zama makaryaci domin ya yi karya ga wanda yake wato ainihin mai daraja kuma wanda ya fi kowa sanin kansa ya ce makaryaci ne shi abu na biyar mala ya ce wujubu tabbuti min al-aqwal ta tabbuti min al'akwal ma ce wannan karatu ya kare mu da tilastin. samun tabbaci a cikin zantuttuka ƙabla na shiriha kafin yaɗa su ya zama duk abin da za ka yaɗa kana da tabbacin yadda yake sannan sai ka yaɗa wata akut da kuma samun wato anin ƙarfafa na gaskiyar abin da za ka yaɗa min don dangane da abin da ya shafi ingancin abin da za ka faɗa والتأكد من صحتها da samun karfan wato dalili na ingancin abin da zaka yada qala ta'ala Allah madaukaki yace walaula in sami'tumuhu me ya hana sanda kuka ji wannan kage da aka yi wa Aisha qultum ma kunu lana an natakallama bi hadha ku rika cewa mukan bai dace mu zantar da wannan magana ba wannan magana bata kamata a je ta daga bakin mu ba subhanaka kurka cewa tsarki ya tabbata ga Allah hadha buhtanul azim wannan ko da gaji kage ne wanda yake mai girma to wannan yana nuna cewar duk sanda aka zo maka da zance to kafin ka shiga yaya shi ka samu tabbacinsa da dalilai da suke karfafa sannan sai ka yaya in ko ba haka ba za ka yi abin da zai dawo maka da matsala na shida mala ya ce annahyu an isha'atil fahisha hana yada mummunan laifi miyagun al'amura bainal mu'minina na tsakanin muminai ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce innal yau yuhibbuna an tashi alfahishatu tufin ladhina aman haƙiƙa waɗanda suke son ɓarna miyagun al'amura su riƙa yaɗuwa a cikin bayan Allah muminai lahum azabun alimun fit suna da azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya wal akhira za kuma su je su tarar da wata azaba mai raɗaɗi a lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah na da masaniya komai amma ku ba ku da masaniya Wani abu shine za halin da muke ciki yake kai mai yake barowa za a yi wata badakalar a yi wata tsiyar a yi wata aika-aika amma sai ka je ta a kafafen watsa labarai kan kace mai wannan ta game gaba ɗayan najeriya ko lokaci ma ƙoƙari ake a fitar da ita waje kuma da wannan ake ƙirƙirgawa ake cewa an samu ɓarna iri kaza sau kaza a ƙasar najeriya da ita za a ce waɗanda suka fi kowa tsiyata ko a shekara ta kaza su ne suwa ne kuma ku kuka faɗa da wannan za a yi ta tarawa ta kuma ku kuke bar ma kanku da kanku wuƙaƙe ba ma wuƙa ba wani sanda kake faɗar tsiyar da aka yi yana da tsiyar a rai amma bai da dabara aiwatar da ita kana faɗar yadda wani to ka ba shi formula ka ce da shi ci gaba shi na? eh an koya masa to wannan sai zama ana ta faman wato ganin barna tana ta ga yadda i ga dabarar da i ga dabarar da i ya yi fyaɗe ka zo ka faɗa shi da bai san da dabarar ba kuma yana da niyyar yin su da aka sai koya to ba a san irin wannan a musulunci ba a san yaɗa ɓarna rufe ta ake da ƙoƙarin kawar da ita mala ya ce abu na bakwai alhattu alal nafaqati alal aqari mun koyi kwadaitarwa a kan ciyar da makusanta wa in a sa'u ko da sun munana game da abin da ya faru da misba ya zama cikin masu yayata wannan kage da aka yi wa aisha kuma ga kusanci da ke tsakaninsa da mahaifinta da ita kanta mahaifin ya fusata ya ce to ya daina ci da shi allah ya ce a rantsuwa akan ba zai abin kirki ba ba ne. shi baya so allah ya gafarta ba sai ce yana so ya fasa zai ci gaba da ci da shi ta wani na nuna cewa in kana abu dan Allah kada wanda kake wa abin dan Allah don ya munana maka ko ya saba ma ka fasa yin abin da kake dan Allah munana wasa daban alkhairin da kake daban kuma tara masa wato ainihin kunya kake wani lokaci za a waye gari ta dalilin haka ya ga cewar kai wannan hanyar da ya dauka ba mai bullewa ba ce ya wanda yake masa abin kirki bai fasa ba shi kuma na ta abin tsiya to wannan sau da tari akwai wanda ta haka ake ciyo su fiye da a ce ka ɗauki matakin ramawa abu na takwas bayanu sunnatin min sunanin lahi aljariya an yi bayani na ɗaya daga cikin tsari na Allah daga cikin tsare-tsaren da ike yi wanda ke gudanawa filkauni. a duniya akwai tsari na Allah da i a kan bayinsa yake aiwatar da shi wannan tsari a kansu domin ƙaru da bayaninsa wahiya anna tayyibina ya ja'aluhumullahu min nasibin tayyibat shi ne za ka tarar da tsarkakan bayi maza nagartattu Allah yakan sa su su zama rabo ga tsarkaka nagartattun bayi mata da Allah ya tashi sai ya hada annabi Muhammad da Aisha nagartacce da nagartacciya wattayyibatu yaj'aluhunna min nasibi tayyibin haka su ma nagartattun yaya ko kuma wato mutane bayi mata sai ka tara Allah ya sa su sun zama wato rabo ga nagartattu tsarkakan bayi maza qala ta'ala Allah madaukake ce alkhabithatu lil khabithin miyagu mata abokan haɗin miyagu maza ne wal khabithuna lil khabithat miyagun mutane ko bayi maza abokan haɗin miyagu mata ne wattayyibatu littayyibin tsarkakan mata kuma abokan haɗin tsarkakan maza ne wattayyibuna littayyibat nagartattun maza tsarkaka kuma abokan haɗin nagartattun mata tsarkaka ne ula'ika mubarra'una mimma yaqulun irin waɗannan bayin nagari waɗanda suke tsarkaka maza da mata ababan kubutarwa ne daga abin da miyagu suke faɗa musu lahum maghfiratun Allah ya tanada gafara dan bayin da suke tsarkaka wa rizqun karim da arziki wanda yake na darajantawa da martabawa Allah ka datar da mu samunsa to haka Allah yake ikon ko yanzu za ka da wanda ya damu da karatun alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da bibiyar maganganun magabata in ya kyalla ido ya ga mai hijabi tana zuwa makaranta ana jin karatun qur'ani na tashi sai ka je na tashi fa ya ga wajen zuwa ko shi kuma mai taja kai ya ɗaure rigarsa can ƙarshen ya ƙuƙulle wandonsa ɗaya ya fi ɗaya saboda ya zama niga shi kuma idan ya ga wacce wato anin ta sa kaya ya kama ta ya matse ta tana sanye da wato anin ɗan headphone ɗin nan tana tafa tana gauraya hanya ce to shi fa ya ga wajen zuwa ya ga wata wayayya ko haka ake ta yi to haka abin yake tafiya wancan ya ɗauki wacce ya kai gida san zaman ba zai yi ba shi ma wannan yake kima wacce ya san ba za su haɗu tun ma gurin neman ba za a shirya ba kai ya ga kida huma ce shi kuma tun da masa kallon kalmami na tara la ya ce ja'at mihnatul ifki muntawiya muntawiyatan ala hikimatin ilahiyya wannan jarraba ta wannan ƙage da aka yi wa Aisha ya zo ga bayin Allah mumine na wannan lokaci muntawiya yana nannaɗa da ala hikimatin ilahiya wata hikima tafiyayya ta ubangiji wannan kage ya ƙunshi wato wata hikima tafiyayya daga Allah istahdapat ibrada shakhsiyatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hikimar da ta nufi fito da wato ainihin hikimar da ta ɗauke take ɗauke da manufar fito da gundarin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa izharaha safiyatan da bayyanar da wato anin shi manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin tsaftatacce tatacce mumayyiza an kulli ma qad yaltabisu biha wanda ya bambanta ya fito sarari ya yi daban daga dukkan wani abu da zai iya gurɓata shi falaukan alwahyu amran zatiyan da a ce wahayi da Allah yake na alkur'ani ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da yake kamar halitta kira jikin manzo gaira munfaslin an shakhsiyatin rasuli sallallahu alaihi wasallam a ce wato wahayin nan na alkur'ani da ba raba yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce cakuɗe yake cikin halittar manzo kamar yadda gangar jikin manzo yake haka cakuɗe yake da wahayin qur'ani da ba raba suke ba daban-daban lama ashar rasulu sallallahu alaihi wasallama tilkal mihra da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai rayu tsawon wannan jarraba da ya fuskanta ta wata guda ba an taɓa iyalinsa an taɓa shi an taɓa sahabinsa an taɓa sirikansa ta ko'ina amma ba da to da a ce wahayin alkur'ani cakuɗa yake da manzo duk sanda ya zo iso faɗarsa zai faɗe shi ba daban suke ba sai amma wahayi zai faɗa ai da bai kai wata ɗaya na cikin wannan raɗaɗin ba mun koyi wannan bi kulli aba'adiha da dukkan wato nisan zangon da wannan jarraba take da shi shaharan kamilan ishare wata guda cikakke ba rage walakin alhaqiqatan allati tajallat lin-nasi sai dai haƙiƙanin abin da ya bayyana ya fito sarari ga mutane bi hadhihi almihna a ta dalilin wannan jarraba an zaharat bashariyatu rasul sallallahu alaihi wa sallama wa hakan ya zama dalili na bayyanar zamantowar manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum ya kuma bayyana mana zamantowarsa annabi sai an ba shi bayanin abin da zai labarta yake labartawa shine annubuwa din annaba daga labarin da yake barwa sannan ya tabbatar da cewar shi mutum ne domin bai iya fita daga cikin halin da ya samu kansu a ciki da in mutane sauran mutane suke iya samun kansu a ciki ba haka ya haƙura ya zauna sai da aka yi ma wannan jarraba gwargwadon abin da aka yi masa fa inda ma hasama alwahyu yayin da wannan wahayi na alkur'ani ya yanke allagata gurbataccen zancen da ake yayatawa zai dara haula ummil mu'minina aisha wanda ya zamanto ya kai ya kawo ya zagaye uwar muminai aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita adatul miyahu ila majariha sai aka wayi gari ruwa ya koma bin hanyar da ya saba bi salo ne na magana kamar yaya kuma bin hanyar da ya samu bi ice baina ha wa bainar rasuli sallallahu alaihi wa sallam alaƙarta da mu'amalata da manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi sun koma sun tafi daidai ba daɗin da aka shiga ya kau ɗarɗarɗin da ake ciki da kai kawo a zuciya kau sai komai ya ci gaba <coughs> duk sanda kuke tare da mutum aka taɓa maka shi aka soke shi ta yadda za ka shiga cikin ba daɗi da kuma tararrabi da taraddudi kai kawo a kansa to in abin ya fito fili cewar wannan abin da aka yi ƙage ne ba gaskiya ba ne to darajarsa hauhawa take a gurin cewar ka daɗa riƙe wani da kyau ba ka fai zaɓen tumin da raba to wannan shine abin da ya faru manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsaka mai wuya Aisha ta shiga tsaka mai wuya da Allah ya zo yi maganin abin iyaye to sai ya to komai ya ci gaba da tafiya yadda ya saba sabanin idan matsala ta faru tsakanin wanda kake so yake son ka wanda kuka shaku ka san juna kuka yadda da juna to in ta zo ta faru sai sa'a ga sai ka ga an koma yadda ake da bahaushe haka yake cewa ba a bari a kwashe daidai to wannan an kwashe daidai manzo sallallahu alaihi wasallam da matarsa komai ya ci gaba tafiya ba matsala to mala yace wa hal jami'u baki ɗaya kowa sai farin ciki ya kama shi hadhihi natijatu ba'da tilkal mu'ana wannan shine amsar da aka samu da sakamako bayan waɗancan wahalhalu alƙasiya masu kaushi masu wato anin wato busassun wahalhalu da wato anin wahala wacce take ta kai ta kawo fadalla zalika ala haqiqatil wahayi sai wannan ino ne akan haƙiƙanin yadda wahayi yake wani abu ne sai ya zo daga Allah ba yadda manzo iya sai sanda aka yi masa wa anna al'amra law lam yakun min indillahi ta'ala in ba dan wannan al'amari ya kasance a gurin Allah madaukaki ba labaqiyat rawasibul mihna da wato aibi da illolin wannan jarraba sun wanzu sun tabbata fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi safatin khasa ta siffa wacce take keɓantacciya a kansa shi da abin ya faru da shi da iyalansa. walan akasa zalika ala tasarrufatihi ma'a zaujati kuma da hakan ya haska ya zama kamar yadda in ka kalli madubi kake ganin fuskarka to da wannan abin da ya faru na jarraba izo igitta to da ya ci gaba da wato haskawa a cikin mu'amalarsa da matarsa sai an ta ganin ba daɗi cinni da baka yarda da ni ba ita da ta rika faɗa haka ko zama ya ƙi daɗi amma babu wannan abu tun da Allah ya wanke ta san shi ma a matsayinsa na bawa ba yadda ya iya da abin da ya faru da shi shi ma ba tsaka mai wuyar shi ma ya shige ta kamar da ta shiga saboda haka da an samu wannan abin ya hasku ya rika bayyana ala tasarrufatihi ma zawjatihi Aisha a wato mu'amalarsa da hulɗarsa da matarsa Aisha radiyallahu anha Allah ya da ita wa hakaza ja Allah sha Allah wa hakaza sha Allah an mihna haka Allah iso wannan jarraba ta kasance dalilan kabiran wani babban dalili ala nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan annabtar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi asilatu lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya limadha summiyat hadhihi al-ghazwa bi ghazwati bani al-mustalik me yasa aka kira wannan yaƙi da aka fita wanda a ta dalilin zuwansa a dawo aka samu wannan ƙage me yasa ake kiransa da yaƙin bani al-mustalik tambaya yake mu yi satuttuka dai hmm. na sai eh, an jingina sunan wannan yaƙi ne da ƙabilar su zuriyar mustalik wanda aka tafi kara inda aka tafi zuwa yin yaƙin gurinsu wato samman aizan gazuwatul muraisi kuma wani lokaci ana kiranta da gazuwatul muraisi mala ya ce limaza me yasa saboda ruwan da ke gurin da aka tafi yakin guraisi shi wannan ruwan da ke gurin shi yake gaya wa aka mata waka'at yaushe aka yi wannan yakin na shekara ta biyar cikin watan sha'aban wa ma sababu wuqu'iha me yasa aka yi yakin shirye-shiryen da suke na za su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam لماذا أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون me yasa manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya kai hari da farmaki ga su waɗannan zuriyar mustalik ba su zata so ba su da tsammanin haka za ta faru me yasa ya haka saboda mai da martani akan abin da suka yi shirin yi masa ma daurul munafiqin fi hadhihi al-ghazwa wace rawa munafikai suka taka a wannan yaki sun samu damar kirkirar wato kage sun danganta ga matar manzo da sahabinsa hadathat fi hadhihi al-ghazwatu fi hadhihi al-ghazwati hadathat fi hadhihi al-ghazwati hadithatul ifki wannan kage da aka yi ya afku a wannan yaki ma hiya shakhsiyatuha suwaye ‘yan ayayata wa ma'aduwa ruha wane irin wato rawa wannan yada wannan kage ya haifar ko suwaye suka rika wato yayata ta da kaiwa da kawa da ita akwai su mistahu abdullahi bin ubayi bin salul jagoran akwai hamna ‘yar uwar zainab akwai hassan bin thabit wanda suka tafa man wato kaiwa da kawa suna yayata ma hiya durusul mustafadatu min hadisatil ifk wadanda darsa aka karo da su a wannan wato kage da aka yi ga Aisha Allah ya da ita kari akan wanda muka ji wajen guda goma wanda muka faɗo wajen ba to kai kuma naka yanzu zaka kara da su fa guda nawa za mu samu na'am ba a saurin yanke hukunci akan wanda ake zargi har sai an samu tabbacin zargi sannan a yanke hukunci da manzo ya gaggawar hukunci da tuni sun raba hannun riga da an rabu da iyalinsa da shi da ya ɗauki mataki a kan sahabinsa da tasu ta zama ba daɗi shi da sarkinsa abubuwa dai ga sunan wannan abin yana koyar da mu cewar duk sanda abu ya zo gabanka kaga illarsa idan ka ɗaga shi za ta fantsama to ka tsaya ka yi nazari ka yi tunani saboda wannan matsalar ta ƙagen aisha matsala ce ta cikin gidan manzo cikin gidan abubakar siddiq cikin gidan safwan bin mu'addin ko da ma duk wani mai ƙaunar manzo da aisha to in abu ya zo irin wannan to kakai gaggawa ka tsaya ka nisa tunani sai kuma me na bai san ba wannan ya tabbatar marciyar manzo bai san gaibu ba shi ma ya gaza ba da amsa ya kasa komai akai har sai da wahayi izo na'am na'am ko fahimci cewa yayin da zaka nemi shawara a abin da ya shafe ka ka neme ta a gurin wanda su ma wannan abin ya shafe shi ba kowa da kowa ba in za ka nemi shawara ka san wajen wa za ka nema manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi neman shawara akan batun Aisha da zai samu karfin gwiwa ita tambayi barira da aka ce da shi ga wacce suke yini da ita tasu ta zo ɗaya inda wata matsala ta ta za ta sani kaga ana son za ka yi shawara kai da masani akan abin da zaka ka shawara kakka je ka ɗauki shawara daga wajen wanda shi ma allah sarki ne a fagen sai a kwaɓula eh, a shawarci masanan abu a shawara kuma ka san wanda za ka i ishawarci aliyu shawarci usama waɗanda ma ababen kaura ne wannan ƙarƙashinsa ya taso ɗan cikin gida ne matsalar gida a jita a gida an fahimta to wannan ma yana da cikin abin da muka ƙaru da shi na girman ladan wanda idan an mai yana da damar da zai a kai amma ya fi eh, wannan yana sanar da mu cewa duk sanda kake da damar da zaka iya ramuwa akan abin da aka yi ma ka haƙura wala man sabara yawwa wanda i wato ainihin haƙuri akan abin da aka masa ina damar ramawa ya yafe to wannan yana da sakayyar da tafi abin da zai samu na ramuwar da zai ta eh, wannan matsala ta isha Allah da kansa ya ɗauki gabaran gaya wa muminai abin da ya kamace su akan abin da ya faru ba cewa yake manzo ce ne da su kaza kaza ba shi da kansa yake cewa me ya hana bai ai kaza ba ya ba ai kaza ba ya ba ai kaza ba saboda girman abin a gurinsa to mu ƙara gazuwatul hudaybiya mala yakin hudaybiya ismul gazuwati bayani kan sunan wannan yaƙi wa zamanuha da kuma lokacin da aka yi wa sababuha da abin da ya jawo yin yaƙin wa ahammiyatuha da muhimmancin da yake da shi alhudaibiya mala ya ce kalmar nan ta hudaibiya da kake ta je ana faɗa da harkuna da ma alhudaibiya a kano daga dai wannan aka ɗauko ya ce ismu bi'irin asali sunan wata rijiya ce ala bu'udit naini wa na kilan a nisan kwatankwacin wato kilo ashirin da biyu ila shimalil garbi ta ɓangaren arewacin yammaci arewa maso yamma min makka na garin makka ala hududil haram a iyakokin wato anin garin makka mai alfarma inda ba a yadda a yi wani abu na saban Allah subhanahu wata'ala fiye da duk sauran gurare za ka iya saba masa wasu miyar gazuwatu bi hada lisan an kira wannan yakin da wannan sunan da anna quraishan saboda kasancewar su quraishawa mana atir rasul sallallahu alaihi wasallam sun hana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu da sahabbansa min ad-dukhul ila al-haram shiga wato farfajiyar haramin makka wa hum fi hadha makani ko su suna wato wannan guri da ake cewa hudaybiya an hana su manzo da sahabbai shiga garin makka a suna daidai gurin da ake kira hudaybiya sai aka kirawo abin da ya wakana a gurin da gazwatul hudaybiya an gane waqad kanat fi shahar dhil wannan karawa ta kasance a wato ainihin watan 11 a jerin watannin hijira min sanati 60 min alhijra a shekara ta shida da yin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wa sababuha abin da ya jawo aka faru wannan karawa ko fafatawa anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam haƙiƙa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi kad azama alal khuruji ila makkatal mukarrama ya himmatu ya yi aniyar fita zuwa ga makka lil domin ya gabatar da ibada umara daban nasa ila zalika sai kirayi sauran mutane zuwa ga haka cewar ga aikin alkhairi zan tafi ku zo mu tafi gaba da wa kharaja ma'ahu qarabatu alfin wa kusan mutum dubu da ɗari hudu suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam suka fita tare da shi وقد كان لهذا الأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزمه للخروج إلى مكة وأداء الأمرة أهمية عظيمة ما نيتي وقد كان لهذا الأمل wannan aiki na fita umara da manzo'i ya kasance yana da ahammiyatun azima sai ka tafi can ƙarshe yana da mahimmancin gaske me wannan wato ainihin azaba himma da kokari da i dan fita zuwa ga makkan ije aikin umara faqad kana fihi izharu li ta'zim al-bayt haram hakan da i akwai bayyanar da girmama ɗakin Allah mai alfarma cewar zai baro madina shi da ayari wannan adadi masu dimbin yawa dan zuwa gurin da yake da kima da daraja za su je su ziyarci gurin bautar ubangiji wa makanatihi fi nufusil muslimin hakan yana nuna girman ɗakin da matsayinsa da darajarsa a gurin al'ummar musulmi a cikin zakatan suna ɗaukan wani ɗaki da daraja da har za su bar abin da suke yi su yanke su tafi can wa raddun alama turawwijuhu quraishun anil muslimin kuma mai da martani ne akan abin da quraishawa suke yadawa suke yayatawa game da musulmi me suke yayatawa suna cewa annahum la yahtarimuna albayta ba sa martaba dakin Allah su musulmi haka su ƙurashawa suke cewa wala ya'rifuna hurmatahu ba sa ganin girman sa da darajarsa so da me ai ga nan tunda suka tafi suka bar shi ba su sake sa ba ya rafa ko eh shi ake cewa yarfa kaga yarfa ya sabo asali daga asalin wato ainihin miyagun mutane a ƙaga wani abu a jefe ka da shi saboda a nesanta jama'a daga kai kuma inna خروجه sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi هذه sannan fitar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki a zahara quwwatul muslimina ya bayyana da karfin al'ummar musulmi wa makaratuhum ya bayyana da matsayin su fi arja'il jazira a wato sasannin tsibirin larabawa fil waqtin ladhi qad fashala fihi makkata a daidai lokacin da mushrikan makka sun riga sun yi rauni wa man shaya'ahum da duk wanda ya mara musu baya fi ghazwatil ahzabi a yaƙin da aka yi na taron dangi wa adu madhurina mahzumina suka dawo suna waɗanda aka fatattaka kuma ababen tarwatsawa wali hadha faqad kanat quraishun wannan yasa quraishawa suka kasance tudriku hadhihi al-ma'ani wali hadha faqad kanat quraishun tudriku hadha hadhihi wannan yasa quraishawa suka tsaya tsaye suka riski suka hangi suka gano ma'anar da ta sa manzo da sahabbai suka nufo makka da nufin za su zo su yi umara inda ma sami'at bi khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ce an ce manzon Allah ya fito daga Madina ya nufo Makka umara wa man ma'ahu shi da wanda suke tare da shi sai suka ga cewa to ai zai ruguza abin da suke faɗa cewar musulmi ba su ɗauki ɗakin Allah da daraja ba su ɗauke shi wani abu ba don haka ma ba ruwansu da shi to ai kuwa suka basu suka zo suka ubar nan to sun ruguza abin da suke faɗa sun fahimci haka kuma sun fahimci cewa idan har musulmi suka zo suka yi suka fita suka tafi kenan sun isa sun yi karfin da bayar da aka iya da su wanda inda ne ba za a basu ba fa azamat ala saddihim wannan yasa sai suka himmatu suka yi aniyar tsare su da kare su da hana su wato anin shiga wa mana'ahum wa man'ihim fa azamat ala saddihim wa man'ihim min dukhulil haram dan haka sai qurayshawa suka himmatu suka yi aniya na wato ainihin tsare da kare da hana musulmai da manzo sallallahu alaihi wasallama daga shiga haramin makka wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya kasance qad takhawwafa an yaqa zalika minhu ya ji tsoron haka ta faru da su ya ji tsoron haka ta faru daga su Qurayshawa ɗin, yana riya yana jin cewa da yiwuwar Qurayshawa ba za su bar su ba fastanfara ma'ahu ashabu don haka ne masa habbansa su fito da shiri na tafiya wannan umara wa aka akhadhu ma'ahum silahahum da haka suka ɗauki makaman suka tafi da su ko umara ko fafatawa duk wacce ta faru shi an gane ko to wannan din ya bayyana da wato kwarjinin da darajarsu to bayan Allah nan fa kai ga kaga masu suka waro su da ake da magana a je a ritsa su a madina kaga su ga su suka zo ma suka za su ritsa maka da yan maka ko to wannan zai bayyana da karfin su da kimar su wastanfar al-a'rab manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi kauyawa ma su fito su ake cewa a arab ba sai ka ce balaraban kauye ba ko an ce a arab kauyawa ko ku ne sunansa a arab kauyawa eh, fa'abba'u alaihi sai suka yi nawa suka yi jinkirin fitowa biyo manzo sallallahu alaihi wasallam fa kharaja man ma'ahu sai fita kawai da wanda suke tare da shi ba fasawa za a yi ba kuma ba kawai in ka haɗa harka da shi sai dai hakuri bai haka ba shi ya komai aka yi da aura sai ya ci kara al'arabu arabu ashaddu kufaran wa nifaqan wa nazala ya ya'ibu alaihi don haka qur'ani ya sauka yana aibata su su wannan kauyawan da suka ki fita tare da manzo me yake aibatawa takhallufuhum barin bin manzo da suka yi qala ta'ala Allah madaukaki yace sai yaqulu lakal mukhallafuna da sannu wanda suka wato ainihin fita tare da kai aka tafi aka bar su za su rika cewa minal a'rabu daga cikin ƙauyawa. na shagalat a amwaluna wa ahaluna wallahi mu da muke dan gyarawa ga kan mu tafi mu bar gida ba kintsi da iyalan mu muka dan tsaya mu abin sai muka ji an ce ai ka ma tafi abin da ya shagaltar da mu kenan fastaghfir lana ne ma mana gafara Allah tunda an irin wannan karar neman yafiyar Allah ga wanda suka wai su ma sun yi wayo yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sai mai kwara asiri ya kware musu asiri yace suna fadar suna fada da harasansu da bakunansu abinda ba shine abinda yake cikin zuciyarsu abinda suke faɗa da baki dinnan cewar iyalansu ne da dukiyoyinsu suka shagaltar da su kansu tafi basu dan yi gyaran gida ba a samu matsala kan su dawo to ba hakan bane me ke cikin zukatan nasu Allah da yake cewa qul fa man yamliku lakum min Allah shay'a ka ce da su waye ya isa ya kare ku ko ya mallaka muku wani abu wanda ba Allah ba in arada bikum darran idan shi Allah ya nufin riskar da wata cuta gare ku ko matsala au arada bikum naf'a ko kuma Allah ya nufin ku da wani abin amfani akwai wani wanda ya sa ya mallaka muku kishiyar haka a ce shi Allah yana nufin ku da cuta wani ya zo ya kare cutacce ce shi amfani yake so ku samu ko Allah ya nufe ku da wani abin amfani wani ya ce ba wannan za ku samu ba shi cuta yake so ku samu akwai wanda zai iya ja da Allah akan wannan ka gaya musu haka bal kana Allah bima ta'maluna khabira a'a Allah cikakken masani ne da abin da kuke aikatawa ya san komai naku to ya abin yake tunda Allah ya san komai ya ce abin da suke faɗa da baki ba shine abin da ke cikin zakatansu ba to kai ma dan kai baka adu sai ce bal zalantum allan yanqalibar rasulu zato kuka yi manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ba zai dawo ba daga wannan tafiyar ya kai kansa makasa wal mu'minuna zato kuka yi mu'minan da suke tare da shi ma ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada haka kuka zata shine abin da ke cikin zakatanku wa zuyyina zalika fi qulubikum aka kawata muku haka cikin zakatan ku shedan ya hure muku kunne wa zalantum dhanna sau kuka yi zato mummunan zato ga manzon Allah da kuma mabiyansa na kwarai wa kuntum qauman bura sakamakon haka kuka zama mutane halakakku kaga wannan zargi ne mai girman gaske khuruju rasulillahi sallallahu a'a da tsaho ku tana ga sai mu tsaya ana sai mu tashi akan fitar tasa a da abin zai kaya Allah ya sa mu dace wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd bayan ya ce assalamu alaikum kike cewa malam tambaya ta akan maganin farin jini ne malam ya halatta mutum ya samu kuma ce hanya mutum zai bi don samun farin jini a gun mutane idan bai halatta ba ya samun maganin farin jini to akwai hadisi ko da bai inganta ba ma'anarsa daidai ce me za ka yi allah ya soka ko me za ka yi bayan Allah su soka me yake cewa hadisin izhad duniya dunya yuhibbuka ma ko wasu wazhad ma inda nas yuhibbuka nas ka guji duniya idan mafatanka fafutukakka ya zai ka samu lahira inda kawai duniya za ta yi ma rana ke noman abin da za ka mora a lahira amma ba dai biye wa kyale da abubuwan ruduwarta ba to sai Allah ya soka kuma abubuwan da muke karantawa na sahabbai da abin da ya zo mana na annabawan Allah da sauran manzanni ina tabbatar da haka cewar ba duniya ba ce a gabansu kun yan kuntun na turidin Allah wa rasulahu wa darar akhirah inna Allah ko ya nisa annabi in kuntun na turidna ya hayata ad-dunya wa zinata fa na kaga amma karshe da aka tambaye su me zaɓin suka ce sun zaɓi Allah da mu ko kaga yana cewa eh ba duniya bace a gaban su me za su bi sami yardar Allah to wannan abu in ka tafi akan wannan tsarin Allah ne su kadan gashi mun ji ya so manzansa ya zo ya so matan manzansa yana kawo musu dauki to kai ma ka tafi akan wannan tsarin baka sa duniya ita ce manufanka ba to ubangiji subhanahu ala zai soka sannan bayan haka ta bangaren su kuma bayansa mutane in kana so ku shirya da mutane to ka kau da kai ka kaura cewa abin hannun haka dan adam yake baya son bani amma Allah ya shiga son ungo an gane ku to in ya ga ka damu da abinsa ba za ku daɗe kuna shi shekara da shekaru ba za da tsakanin ci shi daɗin da wani har ka gaban sa, ce kawai a gabansa wallahi ina burge za ka ta burge shi an gane ko amma in dai tsakanin ku da shi akwai ba ne yau ma fa hakan take to da ranka ko shi ke a ah, me hakan take ya san za ka zo da matsala to ko da zai baka alamar dariya lokaci ya ke ni to wannan yana daga cikin abin da yake sa mutane su soka to amma sai ka goya fa da kyautata musu a je ba ka san abin hannun nasu amma kuma kamar na musu bada da ba za ku shirya a ba ka sa abin hannun su kuma kana da kyautata daga shi yadda muka ji abubakar sadiq allah ya da shi ba mutumin da ya sa duniya ga mu amma shi nasa kayan tafiya ke zuwa ga bayan Allah ya taimaki addinin Allah ya taimaka wa waɗanda ake da kusanci da su ko za su yi maba da ko ka ko waɗannan da su ike ba ɗan aga su ce ba sa son su kuma ɗabi'a ce da aka halarci zakata a kai jubilatul qulub ala hubbi man ahsana wa bughdi man asaa an halarci zakatan bayi kan kaunar mai kyautata musu da kin mai munana musu sarakatu kana so bayan Allah su so ka guji abin hannunsu kuma ka kyautata musu za ka samu wato kauna da soyayya ta bayi shi kuma ubangiji ka tsara dokokinsa ka kiyaye duniya ka ta kai ka ta bau kai wannan ka samu maganin farin jini na gaske shi kuma ubangiji idan kana bin sa sau da kafa ya ƙaunace ka yakan shelanta cikin wato ainihin mala'iku da farko zai kira mala'ika jibril ce ka sani ka zama shaida bawa na wani dan wani ina kaunarsa ina son ina yi da shi kai ma ina umarta ka mala'ika jibril ka so shi sannan sai ya sa shi ya shelanta wa sauran mala'iku Allah na sanar da ku ina son bawansa wani dan gurin wani kuma ku kaunace shi sannan na biyu ta sai kuma a zoban kasa ƙasa cikin ayar da kake rayuwa su ma sai a jefa musu ƙaunarka a cikin zakatan to ashe kana so Allah ya soka ka bi shi sau da ƙafa in kana so bayansa su soka ka bi shi sau da ƙafa zai sanya ƙaunar ka a cikin zukatan su domin zukatan dama a hannunsa an fahimci wannan to ka da farjinin da ya fi wannan kana sakan wannan ka ƙari shan za ka ta wanke ta wada kana shan giwa bai wa alƙaiti ilaika muhabbatan biki ba kai ta shan wai wa alƙaiti in ji ba ka zo da na ka ta mamara an gane ko su da ka aiki ne da kuma kyakkyawan nufi naira farin jininta na kara da ita ne da zara aka dan samu sauyi kai ma harkar waje-waje ta mutaka kanka da kai da su dade za a yi ko ba za su ce aida kayan aida ya fi bayan ayan da baya ko gidansa ba za ka kare ba ba za gani a kofar gidan za ku dazo kamar a haɗe shi amma shi ma da abubuwa suka saura shi kenan yara tana aiki sanda ya fita inda babu kuma shi kenan wanda zai aika ma sai ya rasa saboda suna ga ita arna yanzu shi ma ya fada kuta wani mace zai ya fada masa to shi ne abin da ke wannan kuma yake cewa addu'ar istikhara a sujjada ake yi ko sai an gama sallah a in ka kama sallah kai ko in ka biyu ka kammala sai kai addu'a addu'a tana biyo bayan wato idan da sallah ne sai ce za a iya maimaitawa ko ku sau ɗaya kawai in kai sau ɗaya ta in ka maimaita saboda sam ka samu wato ainihin naci na neman zaɓin ubangijin baka laifi amma ko sau ɗaya kai ya wadata amma kanana ta baka laifi ta da su ce kan kanana ta ba ce kuma lalle sai sau ɗaya zafi idan ya ce maimaitawa zai iya maimaita ita sallar ta kuma wato addu'a an gane misali yau yayi aka kwana ɗaya biyu ku sai ga ce bari ya ƙara ma kaga zai sallar zai addu'a to wannan ba laifi ba in kuma ya ta da tsayar ma cewa ya gamsu da cewa tun da ya ba Allah zaɓin nan ya san zai zaɓa musu to ba laifi ko so ɗaya ko fiye da ɗaya ba matsala ita ya ji wani na cewa musafiha da ake yi namiji da namiji mace da mace al'adar yahudawa ce ba gaskiya ba ne al'adar musulunci inda manzo ya ga an ya tabbatar ko idan aka zo aka tarar da wani abu bayi suna yi manzo izo iga an yi bai hana ba yayi ko tabbatar ko ya faɗa to wannan babu laifi ko ba cikin al'adabul mufrad ta babu musafa haji mata da asali addini ya mata babu kuma hadisi ya kawo da ba tabbata a hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam shi babu mutumin da zai hada dan uwansa musulmi su miƙa wa junansu hannu face kansu zare hannayensu daga jikin hannu an ɗinye musu laifukan kuma ce al'ada yahuda samu irin wani ɗimbin ladan al'adar yahuda an da su yahuda komai sa maka mu allah ya so wannan kuma yake cewa mutum zai iya karanta fatiha sau biyu ko kuma ba zai iya ba to in a sallah ne kai fatiha da ita kuma kai sura da ita ba wanda zai ce don ne kai laifi ba yi manzo akwai sura da ya ta wa ba bayan ya fati ya ta sura ya ta sura ita yi sallar daren da ita aya kai aya ce ma guda ita nanata ita nanata sura ka to in kai kai fati a matsayin sura da ba a karɓa sallah sai da ita sai kuma kuma maimaita ta ba kai ne ba sai ta ɗin na sura ce kuma ita ce kuma fatiha ba shi ba ko da suke magana cewa ka maimaita ka maimaita wani rukuni a cikin sallar an gani amma wasu masu suna ganin babu da yin nisa ce don ka maimaita a ce sai ka yi mata su jira kuma babu laifin ka ka sallar ka tare ya ce akwai hadisin da ya ce gidan da yake akwai hadisin da ya ce gidan da yake da akwai hoto ko kare mala'iku ba sa shiga shin har da hoto album ko wanda ake mannawa a bango ake ne to malam har waya idan akwai hoto a cikinta ita ma mala'iku ba za su shiga gidan mutum ba ai an gane tambayar kuma akwai wani hadisin da ya ce kar ɗayanku ya yi numfashi a cikin ƙoƙo to malam har shayi idan yana da zafi mutum ba zai iya sai sai tashi da ba da iskar bakinsa ba ɗan daga hurawa da baki har to abinda ya tabbata a hadisance manzo sallallahu alaihi wa sallama duk sanda zai sha wani abin sha yakan yi numfashi sau uku a wajen abin sha kamar haka cikin abin shan yake numfasawa in ya sha ya sha kwatkwatkwat iji na bukata ya numfasa sai ya kawo da abin sai ya numfasa haka yake kuma haka ya kamata ko da musulmi sau da haka ya hana numfashin ka ya koma a cikin ruwan da kake sha ko kunun da kake sha ko kokon da kake sha ko shayin da kake sha sau da haka har da shayin ka sha saboda haka wannan abin da iskar da take fitarwa wacce ta zama amfani a jiki take da matsala ita kake fitowa da ita don ka shaƙi mai lafiya zarta sai ka ɗauke ta ka sake koma da cikin shayin da za ka sha ko kunun za ka sha ko kokon da za ka sha ko ruwan da za ka sha ka gaba tsafta ko a likitanci bare kuma wannan wahayi ne mai zuga inda ina yi ne bisa wahayi sannan kuma bayan haka ya tabbata a hadisi manzo ya hana musulmi ya ci wani abinci a lokacin da yake tsaka da zafinsa har sai tiririnsa ko zafinsa ya tafi yace saboda ba a samun albarka a abincin da yake da zaki kuma zai iya cutar da saboda ka ci karin ruwa kana ta fama rarraba shi a baki sau ina neman kona harshe ina neman kona lebe ina neman kona dasa shi haka za ga mutum yana ta fama ba inda ba irin ta tagokin abin da za ka yi mai ta su ɗiban fara kawai ta sauwa suke <laughs> eh, ya so hukunta ke da kai ka ɗiba kai maka je da eh saboda aka bai halatta ka ci abu mai zafi ka bari ya huce sai ka shi ma shayar sai ka daga ai akwai daga da ake ba dai take da horawar ba ka daga iskar gare shi za ta fifita mai cewar kuma idan gida da hoto mala'iku ba sa shiga na rahama ko kuma kare yake tambayar cewar sai wanda aka liƙa a bango amma da yake cikin foto alman tun da yana tafe shi ban da shi an fahimci a tambayar sai to shi kenan an ɗauki hoton amma ba a liƙa ba da zai zama cewar gashi na an sa shi ina rufe a cikin foto alman zai ɗauki hukuncin wanda yake buɗe a fili a liƙe an fahimci tambayar tasa ne tambayar tasa to ga mai zama mai nema kansu lafiya lau duka ma zai iya kauce ba to da shi dai hadisin kawai ce inda hoto yake ko da yiwuwar eh to ai wanda hukuncin ya zo a kansa hadisin da aka yi maganar aisha labule ta sa mai ɗauke da hoton har manzo yi wannan magana kenan ta bujiro da shi yadda za a gani in ka kalli wannan sai ka iya cewa eh, wanda aka sa shi yadda za a iya kai to amma in kana da shi din kana ajiye da shi ka ɗauka ka ajiye din to me tabbacin ka kuma idan ya zama to har wannan ma ya shafa kai kuma baka sani ba zaman lafiyar ka ihtiyadi da malamai suke cewa haƙuri da shi baki ɗaya shi fi. sai na larura wannan larura malamai suna bayanin ba zai shiga ba an buƙaci sai an yi hoto zan a ga inda ciwon ka ike ka san inda za a yi tiyata sai ka zo kake aje da shi kafin ka ga likita ba za ce ka zo ka aje hoto mala'iku ba su larura ce shari'a tana kallon wannan a'a fasfon ne kai za ka je aikin hajji da shi id card ne da shi ake tantance zaune gari banza da mai aikin yi in kayo dare ba za a kama kaci an kama barawa ba to wannan larura ce ko ba za ka ce kana da shi ba za ka shiga ɗakin ka da shi to a ɗakin ne ma sai ka yi ma'ajiyar da bai zama a fili ko ina ta zai fi to aka wannan babu wata matsala amma dai wanda yake din kawai dan a ce ai tarihi ne ai kaza kaza a liƙe ko ina da shi a ɗaki kusan ma yahuda yanzu sun ci ƙarfin mu in ma baka ɗauki hoton ka kasa ba ka siyo a mai ka siyo a sabulu ko ka siyo a ka siyo a ka siyo a ba za su kirku ba ko ta ina so ne man da kake shafawa hoto ne hoton ma na wacce take tsirara wata sabulun naka ma hoto ne eh ne hada ta mota duka ba abinda ba a gasu nan dai da ka to mu ake cewa mu tashi tsaye mu rika yin abubuwan da za mu iya yi in mu muke yin wannan abubuwan da muke ko muka yi sabulu ko muka yi omo ko muka yi mai to mu da za mu sayar kada mu sa waɗannan abubuwa amma haka har yanzu an gagar da ta an fara ɗan uwanka ne zai cinye jari sai dai kotu ta raba ku ka ɗauko wani ai ɗan makoci ne ka ɗauko wani ai ɗan uwa ne ka ɗauko wani sai su taru gaba ɗaya sai a durƙusa sai su baka da bashin banki da wayar sauransu kuma su kuma kowanne ya kama su. Allah ya aiko zuwa da karaya kuma su suka karya ta zai ko salam ya eh, ko mace ko namiji duk wanda yake sa shi asali wato sanya sutura mai hoto a ibada sallah bai halatta ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallah da rigar da take zane-zane ma take da shi ba hoto ba da ya idar ya cire ya ce a tafi da rigar nan a sako masa hoto ce ta daukan masa hankali a zane-zanen da ke jikinta ya daukan ma hankali to ita ma a haka da take a kokarin da ta fitin wani lokaci hijabin dan kan isar kafeta za ta dage dan ta dira ko kuma lokaci garin ta taso kuma dai shi abin da ake kallo niyyarka da aikinka idan habba za ta gana da mahalicinta ko tana jin sai ta rufe za ta gana da mahalicinta don ne za ta yi abin da da take mala'iku ba sa tare da ita don kamar tana cewa ba ni kusan nayi ma kama gaban ko kama gaba su su kansu mala'iku kuma irin wannan da yake ɗanu suka fa musu ko karatu kake na rukuya ba za ka samu ɗauki da wuri daga wajen mala'iku za su fi ƙarfin wannan shaidan kar su ka sa abin da ba su yi isa za su gani masu rukuya ɗan sun zo suka ɗan doguwar dan sun ga ga fastan hoton shugaban ƙasa ga ta gwamna ga ta wani cikana hala muna buƙatar a ɗauke waɗannan abu sau da in yi karatu in za a samu ɗauki daga wajen mala'iku cikin gaggawa za a samu don su fatattaki wannan shaɗanin amma da hoto su masu tsawa su zama yan kallo na kuma kai kana ta fama da kai karatu hamar ya da shi Allah ya ke ya yi maganin na waya to hoton waya ya yi ke kasancewa ai sai ka murɗo shi ko in ma ka kana sa wa dukkan da ɗayan mutum cike ɗauka za ta rufe za ka nema ka nasa ko a wani abu ne shi dama ba mai ɗorewa ba sai dai kai za ka bata dama ka sai ta ce ba ita ba kashewa ko wannan hotel zama ko da ba shi da wata matsala galibi hoton da yake ciki wanda in ba kai kan burɗo shi ba ba wani abu to wannan bai zama matsala ba kamar masu tambayar ta kanta wayar inda qur'ani a cikin ta ko mutum ya shiga ban aiki da wayar ba matsala ba ai ba ya tafi da shi akan ya tafi da qur'ani saboda suka ce aka ce za a haka to mahaddata sai su dinga shiga ban aiki kuma da ƙura'anin a kan ina cikin memory ɗinsu ko Allah ya samu da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta